da take magana akan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wadda ɗan uwa malam usman aliyu ya wallafa allah ya saka mishi da alkhairi jiya mun yi bayani akan ababen da ya kamata mutum ya kintsa ya shirya domin tarban waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja abu na farko malam ya ce a taubatu sadika tuba ta gaskiya mutum ya koma zuwa ga Allah ya tuba daga zunubansa domin ya samu gafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma ɗan adam mafi girma shine ƙarin rayuwa da kuma buɗe mishi ƙofar tuba Allah ya ba mu ikon tuba tuba nagartacciya wacce za ta amfani mu abu na biyu malam ya ce himmantuwa da jajircewa domin ribatan waɗannan kwanaki masu falala babu jinkiri ga rayuwar mai hankali duk mutumin da ya mallaki hankalinsa to bai taɓa yadda da jinkiri akan ayyukan alkhairi sannan kuma bai taɓa yin jinkiri akan tuba daga miyagun ayyuka fasalin da za mu tashi yau malam ya ce albu'udu an zunubi wal ma'asi ɗaya daga cikin abin da yake wajibi a kanmu shine nisantan zunubai da kuma dukkan dangin sabon Allah baki da mutum ya sa wa kansa ya ji wa kansa lokaci ya yi da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce fa kama annas ta'ati kamar yadda da'a a yi da'a ma Allah biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min Allah ta'ala sabubba ne na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala asbabun lilbu'udi bu'di anillah to zunubai sabon Allah su kuma sabubba ne na nisantan Allah wa min rahmatihi da kuma koruwa daga rahamar Allah wa yi yuhramul insanu rahama akan haramta ma ɗan adam rahama da jin kai da alkhairin Allah bi sababi yartaki yartakibuhu saboda wani laifi da ya afka yadda ɗa'a ma Allah ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ya samu matsayi na daraja a wajen mahalicinsa to haka kuma sabon Allah ke nisanta mutum da mahalicinsa akan haramta wa mutum rahama akan haramta wa mutum rabautuwa da rabo na alkhairi saboda laifuffukan da yake aikatawa fa in kunta tatma fi magfirati dhunub malam ya ce idan dai har kana kwaɗayi akan gafaran zunubai kana kwaɗayin Allah ya gafarta maka ya maka afuwa akan abin da yi waɗanda ba daidai ba wal itki minan nari kuma kana kwaɗayin yantuwa daga wuta a 'yan ka daga azabar Allah fa hazaril wuqu'u fil ma'asi fi hadhihi al ayyam wa ghayriha malam yace to ka kiyayi ka ji tsoron afka wa saɓon Allah a cikin waɗannan kwanaki da ma sauran kwanuka baki ɗaya idan dai kana so ka samu kanka daga cikin rabautattu a gaba ga Allah ranar alkiyama kuma kana so ka yantu daga azabar Allah malam ya ce to ka kiyayi afkawa cikin saɓon Allah ka yi dumu-dumu a cikin saɓa ma Allah a cikin waɗannan kwanaki da kuma sauran kwanaki baki ɗaya wa man arafa kimata ma yatlu duk wanda ya san kimar abin da yake nema hana alaihi kullu ma yabdu to yakan mishi sauki bayi ganin nauyin abin da zai bayar idan kaga an tare ka an ce sai ka ba da cin hanci ka bayar to watakil kana ganin abin da zaka samun yafi abin da zaka bayar malam yake duk wadda ya san kimar abin da zai nema to bayi ganin wahalar abin da zai bayar yanzu ko kudin makarantar 'ya'yanka da kake biya wata kimar abin da za a koya ma 'ya'yanka ne ka sani ya sa kake biyan waɗannan kudaden Allah ya samu dace fajaddid fi hadhihi al-ayyam at-taubata malam yace ka jaddada tuba a cikin waɗannan kwanaki wa aqidil azma ala takallus min az-zunub sannan ka kudurci ka himmatu a kan kubutuwa daga dukkan dangin sabon Allah ka yi ƙoƙari ka shirya ma kanka tuba zuwa ga Allah ka tuba watakil ka sake komawa ruwa ka tuba watakil ka sake komawa ruwa malam ce fa jaddid fi hadhihi al-ayyam at-tauba ka jaddada tuba tsakaninka da Allah wa aqidil azma ala takhallus min az-zunub sannan ka ƙudurce himmantuwa domin kubuta daga saba ma Allah tahir kalbaka min kulli khuluqin madmum malam yace ka tsarkake zuciyarka daga duk wata mummunar ɗabi'a same man atba'aka fi haqqika malam yace kai afwa kai rangwami ma wadda ya maka ba daidai ba a cikin hakokinka wani ne ana zaman yau da gobe sai yayi maka wani abu da ba daidai ba malam yace shi ma ka yi mishi afuwa a yi sulhu a cikin waɗannan kwanaki wa afu an man zalamaka kai afuwa ma wanda ya zalunce ka li ya afuwa Allahu an ka don kai ma Allah ya maka afuwa fa innal jaza'a min jinsil amali domin sakamako ana yin sa ne gwargwadon abinda mutum ya aikata wal ya afu wal yasfu sai ki alati ibuna an yaghfira Allahu lakum idan kai gafara sai a maka gafara idan kai afuwa sai a maka afuwa idan ka suturta wani sai a suturta ka aljaza'u min jinsil amali. ibadullah malam yace bayin Allah alana stahayi min rabbina ta'ala yanzu ba za mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ba wa nataharrad min az-zunubi wal ma'asi mu kame mu yi baya baya da zunubai da sabon Allah allati yakrahu yakrahuha Allah wadda Allah yake su. wai yanzu yadda Allah ya mana baiwa yadda Allah ya mana gata yadda Allah ya ruba mana asiri malam yace alana tahayi min rabbina ba za mu ji kunyar mu ba wa nataharrab min az-zunubi wal ma'asi mu yi baya baya mu kaurace wa zunubai da sabon Allah allati yakrahuha Allah wadda Allah yake kin su wala yuriduha min ibadihi bayi son ya ga bayinsa a cikin waɗannan ayyuka malam yace ba za mu ji kunyar mahaliccinmu ba irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa na gata da rufin asiri kuma bayi su fito bolo-bolo suna sabon Allah walima na na'azin min hadal mausin, malam yace don me ba za mu himmantu ba a wannan lokaci da aka keɓance mana domin gudanar da waɗansu ibadodi na musamman ala an nutsahira anfusana akan mu tsarkake kayukanmu min hadhihi al-awsar daga waɗannan dotti da kazanta da muke cakuduwa da su na sabon Allah malaka don me bara mu tsarkake zuciyar mu ba Allahumma la tuharrimna fadl hadhihi al-ayyam wa barakata. malaka ce Allah karka haramta mana falalan waɗannan kwanaki da kuma albarkan da ke cikin waɗannan kwanaki Allahumma ij'alna Allahumma ja'alna fihi min utaqa'ika minan nari Allah kuma ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka yanta a daga wuta a cikin waɗannan kwanaki wa walidina wal musulmi na ajma'in da iyayenmu da dukkan musulmai baki daya Allah ya sa mu dace wa'alam malam yace ka sani anna lizunubi asarun kabirun fil hirman a game da sabon Allah malam yace akwai haramci ta asiri mai girma na haramci ma'ana Sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen Allah ya haramta maka alkhairi wa'alam mala yake ka sani anna lidunub asarun kabirun sabon Allah yana da ta'asiri mai girma fil hirman wajen a haramta wa mutum dukkan alkhairi wani bashin za ka je ka ci a sanadiyyar sabon Allah sai ka ga hatta ɗa ba za ka aiki ɗan alkhairi kuma laifi ke haifar da haka mun yi wannan darasi a karatunmu na suratul kafi bisa kisar wannan mutumi da ya mutu ya bar waɗansu marayu guda biyu wadda Allah ya tura annabi Musa da annabi Kidir suka je suka gyara katangan gidan waɗannan yara alkhairin mutum alkhairin mutum yakan yi ta'asiri a bayansa ko babu komai sakon Allah yana daga cikin abin da zai cutar da zurriyarka ka zama tuta ka zama wata alama ta laifi a cikin al'umma yaro a anguwa in za a kirga jahilan anguwa da babansa a ciki babansa ya cuce shi ko ba ka yi wa ɗanka komai ba haka kawai a ce a anguwar in za a nemi jahilan anguwan ko macutan anguwan shi da babansa a cikin jahilan anguwan baka kyautata wa 'ya'yanka baka kyautata musu ba kamar yadda muka sha maimaitawa yana daga cikin wajibi hakkin ɗanka a kanka dole kai ka zama mutumin kirki wannan hakkinsa ne baban ya zama mutumin kirki ne baban sai zama mutumin kirki ne hakkin ɗanka ne a kanka uwarsa ta zama mutumiyar kirki ce hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne kar a zo kirga mashaya sigarin anguwan a ce hadda babansa baki kyautata mishi ba ba ki kyautata mishi ba malam ya ce ka sani sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen haramta wa mutum alkhairan Allah a rajulun ila Hassan al-Basri wani mutum ya zo zuwa ga Hassan al-Basri rahimahullah wa qala lahu yace mishi ya Aba Sa'id yace mishi ya Aba Sa'id ajhazu tuhuri li qiyamil layli fala akun yace malam wani abu ne yake damuna nakan shirya kayan alwalana kayan tsarkina in kin tsatsaf saboda kiyamun laili yace amma bani samun daman kiyamun laili sai in samu na makara fa qala lahu al-hasan sai hasan al-basri yace mishi qayyadatka zunubuka sakon Allah ka ne suka maka tabaibai yace nakan himmantu malam da niyyar kiyamun laili buta ta a gefe darduma na a gefe ya ce amma ba ni samun daman yi ya ce sakon Allah ya maka tabaibai domin abu na farko abu na farko da malam shange ya ce idan Allah zai raba gari da mutum abu na farko da yake fara raba shi da shi kiyamun ne bayan sallar farilla ka san duk abin da za a yi a musulunci in dai a bauta ma Allah ne sallah ita ce a gaba da komai a salatu imazuddin to in ba sallar farilla ba duk sallar da bawa zai a duniya annabi ya ce ba sallar da Allah ya so kamar kiyamun idan Allah yana so ya tallafa wa mutum ya taimaki mutum ya kafe mutum akan musulunci abinda ke tabbatar da digadigarsa a kai kiyamun laifi in dai ka ga mutum bai iya kiyamun to duk abin da kaga yake a musulunci a je a je wata zai iya bai eh tushe annabi ya ce fa innahu da'abu salihin qablakum tirce da ake ma mu'mini a kafe shi a kafe shi malam muktar kibi yace yana daga cikin alamar zuciyarka ta fara bushewa idan baka iya kiyamun laili domin duk wata alaka da Allah zai dade tsakanin bawa da shi abinda ake fara datsewa shine kiyamun lailinka yace mishi to kan kintsa domin kiyamun laili ya ce amma ba ni samun ikon yi ya ce sabon Allah ne maka da bai bai haka ne in dai za ka saba ma Allah in dai za ka saba ma Allah kai ka je ka gwada ka shirya za ka yi kiyamun lailin wallahi ba ka isa yi ba wallahi in dai zuciyarka da wannan tsatsar wallahi ba ka isa yi ba wallahi in dai zuciyarki da wannan tsatsar ba ki isa ki ba shi yasa zaka ga mace da daddare ɗanta ya tashi yayi kuka ta tashi daga bacci ta goye shi ta jijjiga shi ta bashi nono ya sha wallahi sai dai ta koma ta kwanta amma ba ta isa ta yi kiyamun lailin ba za ta iya ta tashi ta sa ɗanta a kan fo ya yi bayan gida tana zaune ta wanke ta ɗauki buta ta je bayan gida ta zubar amma ba ta isa ta yi ko raka'a biyu ba qiyamul layli sai wanda suke da alaka da Allah alaka mai kyau sai mutum na daɗi tsakaninsa da mahaliccinsa Allah ke ba shi damar qiyamul layli addini malam abdulami addini alfarma ake nema abin Allah ya baka dama ka yi waɗansu ne suke ganin kamar ana ma Allah ne annabi ya ce Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina roƙonsa ake ya buɗa maka shankiɗi da ya zo yana ba da shawara to wadda ya samu wannan bushewar zuciyar yaya zai yi alaƙarsa ta koma ta yi kyau da Allah ya koma kiyamun lailinsa da duka, ya ce kawai ka tsaya in ka tashi ka yi ta kuka kana roƙon Allah sai ya dawo maka da kayanka domin rashin yi ɗin wata alama ce ta rashin rabo wata alama ce ta rashin rabo ya ce kawai ka yi ta kuka akan ƙiyamun lailin kai ta kuka kan karatun alkur'ani kai ta kuka kan ayyukan alkhairi kai ta roƙon Allah in laifi kai ya yi maka afwa in laifi kai ya yi maka rangwame kar ya maka hukunci da wannan abin da kai ya haramta maka wannan alkhairi shi din nan mai gabara ne shi din nan mai jin kai ne in ya tausaya maka sai kaga ka dawo daidai da ikon Allah Ibn ابن القيم رحمه Ibn ابن القيم yake cewa fi asbabi dhunub wal ma'asi a cikin littafin sa adda'u dawa yana magana akan zunubai da kuma sabubban akan asbabi dhunub wal ma'asi wani fasali yayi shine sabubban zunubai da kuma sabon Allah to a cikin wannan fasalin ibn al-qayyim sai yake cewa inna zunuba wal ma'asi zunubi da sabon Allah ta durru tana cutarwa wala budda ba makawa in dai ka sabi Allah wallahi sai ka samu tabo in dai ka sabi Allah wallahi sai ka samu tabo wala budda in dai ka sabi Allah wallahi sai ka yi tabo sai dai yanzu a zo a yi maganan yayi za a yi jinyar ka. sai ka samu tabo sai ka samu tabo inna zunuba wal ma'asi zunubai da sabon Allah ta durru tana cutar da ɗan adam wala budda malam ya ce ba makawa in ka ga baka yi wannan cutuwar ba wallahi ba kai laifi ba na zarara hafil kalbi ka zarari samun fil abdan kuma cutar wanda za ta maka a zuciya irin cutar wanda guba zai maka ne a gangan jiki kamar ka sha ruwan bata kamar ka sha fiya fiya duk wani guba da za ka sha kaga dai sai sai gudumawar Allah da taimakon Allah sannan a samu rayuwarka ta rayu to sabon Allah illar da zai maka a zuciya malaki wallahi kamar guba ka sha ya maka illa a dangane kaga dai mutumin da ya sha guba tare tare tare to malaki in dai zaka saba ma Allah illar da wannan sabon Allah zai maka a zuciyarka bai gaza illar da guba za ta maka a gangan jikinka in ka sha ba wa hal fi dunya wal akhirah sharrun wa da'un illa sababuhu az wal ma'asi malam yace ai a duniya da lahira babu wani sharri babu wata cuta face sababin ta zunubi ne da sabon Allah in ta ɓaci a duniya sabon Allah in ta ɓaci a lahira sabon Allah in kaga ta ɓaci a duniya sabon Allah in kaga ta ɓaci a lahira sabon Allah ibn al-qayyim yace babu wani sharri da wata fitina da wata cuta a duniya ko a kiyama kaga mutum ya cutu face abin da ya jefa shi a cutun sabon Allah malam babu wani abu mafi alkhairi kamar ka kokari a cikin al'umma a cikin jama'a a cikin mutane a ce kai tsakaninka da Allah ta yi muku kyau wallahi tallahi yanzu an ramai ki karantawa a cikin sallah fitar annabi yusuf ka dubi irin rayuwar da annabi yusuf ka san idan allah ya kimanta ka ya mutunta ka wallahi ƙarya ne ƙarya ne wani walakanta eh, yana daga cikin abin da annabi ce ma Allah kirari fa innahu la zillu man walaita wa la izzu man adaita duk wanda kai adawa da shi ƙarya ne ya samu ɗaukaka wadda kuma ka jibance shi baya kaskanta duk wannan da ka kaji ake fitowa gidan rediyo ana wani mai girma mai girma mai girma na rantse maka da alkur'ani ƙarya ne a kansu aka fara mai girman shi wancan mai girman yanzu wa yake zuwa yake mai girman saboda dama girman ba na Allah da manzan Allah ba sai ya zo ya faɗi mai girma ɗin ya faɗi abin da zai faɗa ka ce a bashi dubu ɗari biyar in ya tafi sai ce shege mun fara ɗaukar rabon mu saboda wannan mai girman da yake faɗan tun da ba ka da kima abin Allah wallahi ko yaron gidan ka ne bai ga kimar ba in ka ji yana mai girman kuɗin ka ne mai girman in ka ji yana mai girman wannan kujeran ce mai girma yau kana sauka a kanta na rantse da Allah ko a hanya ya ganka ba zai gaishe ka ba jama'a wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ibn al-qayyim yace karka yadda wani ya kimanta ka saboda kujera karka yadda wai dan office din ka yake mutunta ka ya mutunta ka saboda mu'amalar ka da shi karka yadda a ce don kai ne oga abun sanadiyar kujeran ake kimanta ka duk ran da babu wannan kujeran kiman zai faɗi to amma a kimanta ka don kai mutumin kirki ne ba wata kujera ta sa ake kimanta ka ba alakar ka da allahnka alakar ka da bayin Allah ya sa ka samu mutunci ba kuɗi ya sa ka samu mutunci ba duk ran da ba kuɗin mutuncin zai zube duk ran da ba kujerar mutuncin za ta faɗi jama'a mun fahimta saboda ka duk wannan da ke a gidan rediyo a zo a ce mai girmawa ne mai girmawa ne kai in gaula ne kai mai girman kuɗinka ne mai girman ba kai ba kuma ka gwada idan ka sauka akan kujeran kaga wani zai sake zuwa gidan rediyo ce mai girma saboda baka nemi wannan girman a wajen Allah ba haka ne saboda haka babu wani sharri babu wani fitina face sanadiyarsa sabon Allah annabi yusuf ne aka ɗauke shi aka je aka ziba shi a rijiya eh su suna ganin sun dauki kowane mataki na walakantar da shi ko ɗaukan mataki na kaskantar da shi da duk abin da aka yi sai ga annabi su shi wanda ya saye shi wa qala ladistara tarahu min misr limra'ati shi wadda ya sayan maimakon a zuciyarsa ya ji ya sayi bawa bari a bautar da shi yana shiga sai ce matarsa akrimi masawa ki kimanta wannan yaro a mutunta shi saboda yana da mutunci abin Allah Allah yi ce wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi kaga ashe aikin Allah ne yayi sa mishi da aka yi ma a ji an kimanta shi yanzu shi ba dan wanke wanken da za a zo ana mai fada ana zagin sa bane mai gidan da ya saye shi sai ya ce wa mata ki mutunta wannan yaro a kimanta matsayinsa a cikin gidan nan a mai da shi babban mutum wani aiki yayi Allah ya ce a'a wa kazalika makanna li yusuf fil ardi muna so mun bashi gindin zama ne wali nu'allimahu min ta'wil al ahadith sai Allah ya ce wallahu galibun ala amri Allah ya ce ta inda na ta inda na karkata ta nan ake nasara in yana son ka wallahi ba mai fada da kai idan ya kika wallahi dukkan yar duniya ba za su iya ma dauki ba to bai tsaya akan annabi su ba Allah sai ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai ce wa kadhalika najzil muhsinina alqur'ani babban kundi sai a gaya maka yadda ake sakin abu in kai alaka da Allah ya kyau sai a gaya maka zaka bi cikin kwalabe ka wuce idan ka bin Allah waɗannan miyagun da suke cikin gidankan wallahi su rasu maganin ka ka riƙe Allah kawai malam kawai ka yi ƙoƙari alaƙarka da Allah ta yi kyau ka yi ƙoƙari alaƙarka da Allah ta yi kyau e annabi yake tafa innahu la yazillu man walaita duk wanda ka jibance shi Allah baya kaskanta wala ya izzu man adaita kuma baya dauka kowa ya buwayu wadda ka yi adawa da shi Allah to in za zaka faɗi Allah ai tsakaninka da Allah adawa in za ka yi biyayya ma Allah in za ka yi biyayya ma Allah Allah zai ɗaukake ka to Allah ne zai jefa kimarka da matsayinka a zuciyar mutane a wani ko Allah ce wa man yuhinillahu amma na min mukuri Allah ce ai duk wanda na walakantar da shi ba inda zai je yi kima inda Allah ba inda zai je yayi kima ba inda zai je kima wa min asbabiha yana daga cikin sabubban sabon Allah sharri da fitinar da sabon Allah suke haifarwa khurujul abawaini min aljannati fitan uwa da ubanmu daga cikin gidan aljanna darul lazzati gidan jin daɗi wan na'im gidan ni'ima wal bahadati gidan walwala wa surur gidan farin ciki ila daril alami wal ahzan zuwa gidan radadi da bakin ciki me ya jawo musu haka wancan laifin jama'a mun fahimta to wai idan irin annabi adamu za a ba shi doka ya samu kuskuren afka ma dokar wani abu ya biyo baya na bacin zuciya da bakin ciki ina gani ko kai eh darul alami wal azan gidan ratsadi da bakin ciki a ah, ko ba aya ba hadisi Allah ne ya ba da labari a ƙur'ani 'ya'yan annabi Adamu ɗaya ya kashe ɗaya tun da dai annabi Adamu na duniya yana raye abin ya faru kasan dai ya sha bakin ciki a ce 'ya'yan da ka haifa ɗaya ya kashe ɗaya akan idonka to duniya kenan duniya kenan e babu kaula a duniya kamar wanda yake so yi settling a duniya a ta ina ake settling din kai wa ka taba ganin ya settling din babu wani gwamna a najeriya da yanzu zaka yi sitilin ko akwai babu har yanzu sitilin din ake so kuma ba za ta yi ba to idan ya gama sai ya ce to bari ya bi sanata in ya gama sai ya ce bari ya nemi shugaban kasa samu ka yi aiki da abin da ya samu annabi ya zana masabansa wata da'ira hadisin bukari ya rawaito hadisin na nan a da salihin bayan annabi ya yi wannan square din sai ya sa waɗansu yan kibiyoyi a ciki sai ce waɗannan su ne a arab annabi ya ce in akwa aka haza na hashaka haza idan wannan ya kuskure maka bai karce ka ba wannan kugiyar ba ta kama ka ba annabi ya ce wannan za ta kama ka amma dai ba a tsallake biyu in dai ka tsallake wannan to da ka fada wannan in ka tsallake wannan da ka fada wannan wannan annabi ya ce haka duniya take haka duniya ta babu ran da za ka yi safilin idan ka ce yayin ka kai makaranta kafin biyu su gama ka aiki uku to ka faɗi ran da za ka gama wannan aiki haka ne saboda kawai ka tsaya ka yi addini ka nemi abin da za ka rayu da shi don kare mutuncinka da kare mutuncin addininka Kar ka yi duniya ka karkatar da zuciyanka a kanta za ta ce amananka ne na biyu huruju iblis min malakutin sama fitan iblis daga mulkin sama matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a cikin mala'iku da kuma yadda ya je ya fada cikin kaskanci mafi muni wa tsarduhu wa la'anuhu da kore shi daga rahama la'antarsa wa maski zahirihi wa batsinihi da kuma shafe wa masku zahirihi wa batinihi da shafe zahirinsa da batininsa domin shaidan da Allah ya tsine mishi albarka hatta halittar sai da aka jirkita ta ya zama mafi muni daga cikin surori cikin kuma aka shafe duk wata albarka da suke ciki babu wani a cikin cikinsa in ba sharri ba ba wani abu a cikinsa in ba sharri ba waje ali suratahu akbahi sura da kuma sanyawa da aka yi wa ja'ali suratihi akbahi sura da sanya surarsa da aka yi mafi munin sura na uku garku ahalil ardi kulluhum nitsar da mutanen duniya da aka yi duka hatta alal ma'u ru'usal jibali har sai da ruwa ya haura kan duwatsu ruwan tufana me jawo aka yi laifi laifi taslitun rih hore iska da Allah ya turo ta akan adawa ala qaumi ad akan mutanen adawa hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ta zubar da su matattu a bayan kasa ka annahum a ajazu nakalin kawiya kai kati itatuwan da bino ne suka bayi me ya aka musu haka laifi mana. abu na biyar ursila ala qaumi samud asaiha an turo iska akan tsawa akan samudawa hatta qat'at qulubahum fi azwafi sai da ta yanke zukatansu a cikin cikinsu awa Allah ya ce a musu da aka yi tsawon kowa gudan zuciyarsa sai da ta tsinke kwat ta fada cikin cikinsa idan ka ji kara ko tsawa ba zuciyar mutum ta kai zuciyarka ta tsinke ba to sai da ta balle daga gangan cikinsu ta fada cikin cikinsu wa matu an akirihim suka mutu a ƙarshe me yasa Allah ya musu haka laifi rufi'a ƙurar luɗiya an ɗaga alƙaryun 'yan luwaɗi hatta sami atil mala'ikatu ne ba hakila ko hatta sami atil mala'ikatu na bi hakila sai da mala'iku suka ji kukan karnukansu da aka ɗaga su aka yi sama da su kafin a kibo su mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai da suka ji kukan awakinsu da kukan karnukansu sun ha alaihim sai aka juya ta akan su fa ja'ala aliyaha safilaha Allah ya sanya sama ya koma kasa fa ahlakahum jami'a ya halaka su baki daya summa atba'ahum hijaratan min sama sannan aka biyar da duwatsu daga sama aka musu ruwan dutse amtaraha alaihim da Allah ya ruwan su akan su na bakwai ursila ala qaumi shu'aib sa sahabal azab kazulan an an turo wa mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam jirgije na azaba falan ma fara fauka ru'usi lokacin da ya kasance a saman kansu um alaihin alaihim naran talazza sai aka musu ruwa na wuta mai hauhawa ibadullah bana ce bayan Allah wa man ladhi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'sin shadidin wai ne sanadiyan da yasa Allah ya tura waɗansu mutane kafirai jabberai ma'abutan yaƙi mai tsanani akan banu Isra'ila fa su kilala biyar sai da suka bi lungun gidajensu suna karkashe su wa qatalu rijal suka kashe mazaje wa sabun nisa suka kama mata wa ara diyar suka kona gidaje wa nahabul amwal suka kwashi dukiyarsu suka tafi innaha zunubu wal ma'asi zunubi da sabon Allah ya dawo haka اللهم وفقنا لعمل الخيرات الله كمان موافقة بس أيها الخير واغفر لنا ولوالدينا الله كغفر تامنا دما يفهموا وجميع المسلمين والمسلمات لدك مسلمي ماذا لمسلمي ماتا فهري بالمسلم ما لن يكي أبو نيدي داتي كون مسلمي أن يستقبل مواسم الخير ya fiskanci waɗannan lokuta na alkhairi amma baki ɗayansu bil iksar min al a'mali salihah ta wajen yawaita ayyukan alkhairi umuman baki ɗaya li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allah subhana babu waɗansu kwanaki waɗansu inunuwa da suke da girman matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala wala ahabba ilayhi al-amala fihi al-amalu na kuma mafiya soyuwan aikin alkhairi a cikin min hadhihi al kamar waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskanta walida malam yace saboda haka hawil an tufarrik nafsaka min ash-shawagil malai ce kai kokari a cikin waɗannan kwanaki ka farraka kanka ma'ana ka samu ka wofanta daga duk waɗansu damuwoyi wai idan akwai daman ɗaukan hutu ka ɗauki hutu don more waɗannan kwanaki malam yace hawi an tufarrik nafsaka ka zam ka samu lokaci daga dukkan shagulgulla da waɗansu kai kawo wal iltizamatul ukura. iltizamatul ukura da waɗansu lazimta lazimta damuwoyi na yau da gobe malai ka yi kokari ka rage ma kanka aiki domin ka samu damar fuskantar da kanka zuwa ga Allah wal yakun hammuka afa ya zama damuwanka ba'a wal yakun hammuka karkar kusa himmuka fal yakun hammuka afa ya zama damuwanka shine da'a wa ta'abbud lillah da bauta ma Allah ta'ala bil ikhlas da ikhlasi fi hadhihi al ayyam al ashr a cikin waɗannan kwanaki guda goma al fadila masu fadala wa inna min al a'mal allati yataqarrabu biha al abdu ila Allah azza wa jalla yana daga cikin ayyuka da bawa yake kusantan Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin a kowane lokaci wa kafsa haka ne ko wa kasa yace kuma a keɓe hadhihi al-ayyam al-mubaraka waɗannan kwanaki masu albarka ma ya ati abin da ke tafi ma'ana ababan da suke tafi nan suna daga cikin ababan da mutum ke kusantan Allah da su a koda yaushe ma malaci to musamman a cikin waɗannan kwanaki guda goma na ɗaya at-tabkir ila salawatil kams fil masjid sammako zuwa ga masallaci sammako zuwa ga sallolin farilla guda biyar fil masjid a masallaci walin shigal bi ta'at taliya da kuma shigaltuwa da wa'annan da'o'i da suke tafi na farko addu'a ka yawaita roƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki ka dukufa wa minhu su'alullah wa minhu su'alul ko su'alullahi al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah roƙon Allah al-afwa afuwa rangwami wal afiya da kuma zaman lafiya a rayuwa a duniya da lafiya ka roki Allah ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك الأفو والآفية في ديني ودنياي وأهلي ومالي كذلك ما لهج daga ciki ka sa roƙon Allah kar ka gamu da wata cuta da za ta nakasa maka rayuwa al'afuwa wal afiya ka samu afuwa da rangwame da rahamar Allah ka roki Allah zaman lafiya mugun ji da mugun gani Allah ya raba ka da shi abu na biyu zikirullahi ta'ala ambaton Allah wa minhu al-iksar min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yawaita ambaton Allah malam yace musamman yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim fa hiya thaqila fil mizan suna da nauyi a mizani ranar alkiyama jibun salawatun la taghful anha iwalul ashar waɗansu salloli karkarab kana barinsu. tsawon waɗannan kwanaki guda goma ko da waɗansu lokuta a waɗansu kwanaki ba ka samun yin su yadda ya kamata malici to karka yadda ka rafkana a cikin waɗannan kwanaki goma na ɗaya raka a ta abduha raka o'i biyu na sallan walha ka daure ka yi hudu ka daure ka yi shida ka daure ka yi takwas in za ka iya in ma ba za ka iya yin haka ba malai ce to ko biyun nan karka yadda a cikin kwanakin nan a ce sun sufce maka na biyu as-salatul qabliyya wal ba'diyya li salawatil khams na filfili na rawati da ake yi kafin sallolin farilla da bayan sallolin farilla karka yi su sufce maka karka yi su sufce maka kai kokari ana raka a biyu kafin sallan azhar idan kai hudu ka cinye bayan azhar biyu in kai hudu ka cinye hudu kafin la'asar su annabi ya ma yi addu'a na musamman ya ce ya Allah ka ji kan ka yi rahama ka yi albarka ma wadda ke raka a hudu kafin la'asar to wa'annan rawatib mutum ya yi kokari ya lazimce su abu na uku raka'ata ma ba'da al-wudu'i wal istihdad bi salatul juma'a raka'o'i biyu da ake yi bayan alwala su ma sun zo a sunna idan mutum ya yi alwala to ana bukatan ya yi raka'a biyu kafin ya ci gaba da waɗansu shagulgullarsa da kuma kintsawa da tanadi tafiya sallan juma'a akan lokaci abu na biyu at-takbir wa tahlil wa tahmid kabbar bari hailala la ilaha illallah tahmidi godiya ma Allah lima da fi hadisi ibn Umar radiyallahu anhu saboda abin da ya zo a hadisin abdullahi dan umar allah yarda da shi fa atfiru fihin na min tahalili wa takbiri wa tahmid annabi ya ce ku yawaita a cikin waɗannan kwanaki la ilaha illallah kabbarbari da kuma tahmidi wa qala al-bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari allah ya ji kansa yace kana ibn umar wa abu huraira radiyallahu anhuma abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance ya hurjani ila suk suna fita zuwa kasuwa fi ayyamin ashir a cikin waɗannan kwanaki goma yukabbirani suna kabbarbari wa yukabbirun nasa bi takbirihima mutane suna kabbara da kabbara saboda tunatarwa Allah ya samu gaci wa takbir nau'an shi kuma kabbarbarin nan nau'i biyu ne mutlaqun wa muqayyadun akwai mutlaq akwai muqayyad mutlaq shine sakakken da ake a kowane lokaci muqayyad shine wadda a wayansu lokuta ake yi fatakbirul Mutlak, mutlaq kabbara wadda yake sake fi jami'il awqat a dukkan lokuta min awwali dukuri shahr zulhijja to shi ana yin sa ne tun daga farkon shigan watan zulhijja ila akhiri ayyamut tashrik har zuwa karshen ayyamut tashrik waɗannan kwanaki goma ko zuwa ƙarshen kwana goma sha biyu zuwa goma sha uku na ayyamun tashri wa amma takbir wa amma takbir al-muqayyad amma shi takbir al-muqayyad fa yakunu fi adbari salawat al-mafruda su kuma ana yin su ne a bayan sallan farilla wanda galibi wannan kan da ba muna yin su mun sassaba da su shekara da shekaru min salati subhi yawmi arba tun daga sallar asubahi ranar arfa ila salatul asr min akhir ayyamit tashrik har zuwa sallar la'asar na karshen inin ayyamut tashrik shine ini daren goma sha biyu wadda za a wayi garin sha uku wa kaddalla ala zalika ijma ijma'i yayi nuni akan haka wa fi'lu sahaba radiyallahu anhum da kuma aikin sahabbai fa hariyun bina abu ne da ya dace da mu an ya hadhihi sunna murayar da wannan sunna allati hujirat fi hadhihi al-ayyam wadda aka kaurace musu ba ma zaka san ana yi ba a cikin waɗannan kwanaki wa takadu tunsa kai sun kai kusan a ce an manta da sha'anin waɗannan kwanaki hatta min ahli khair wa sala har mutanen kirkin ma ma'ana ustazai da malamin ma ba za ka ga alamar waɗannan kwanaki a jikinsu ba bi kilafi ma kana alaihi salafu salih malaki sabanin yadda magabatan mu na kwarai su suka kasance wasiyabu takbir malaki sigogin waɗannan kabarbarin na ɗaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira na biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd jimun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha duk wanda kai ta tabbata a sunnar manzon Allah na uku al-iktar min qira'atil qur'an yawaita karatun al-qur'ani wa kad warada fi fadlihi al al-azim a cikin alkur'ani da sunna game da karatun alkur'ani lada mai yawa faharis akil muslim malice dan uwana musulmi kai kwadayi halaktina mi hadhihi al-ayyam fi qira'ati al-qur'an karibaci ka ganimanci waɗannan kwanaki ta hanyar karatun alkur'ani wale kullaka fi fi hadhihi katma malice kai kokari in so samu ne a samu sauka a cikin wannan kwanaki goma ne eh, kai kokari a waɗannan kwanaki goma malice ka samu saukan alkur'ani Allah ya sa mu dace wa hadha yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi kuma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke mishi wa naharu hadhihi al-ayyam inin waɗannan kwanaki afdal min nahari ramadan mun karanta a baya sun fi nukan watan ramadana na hudu aljulusu fil masjid hatta tatlu a shamsu zama a masallaci har rana ta fito wa kad kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idan sallar gada ghada ay al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya sallaci asubahi jalasa fi musallahu yakan zauna ne abun da ya salla hatta tatlu a shamsu har sai rana ta fito akrajahu muslim muslim ya fitar wa akraja at-tirmidhi an anas an an sallallahu alaihi wa sallam annahu qala al-imam tirmidhi ya fitar hadisi daga Anas yace daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yati man salla al-fajr fi jama'a duk wanda ya sallaci asbahi a cikin jam'i thumma qa'ada sannan ya zauna yadhkuru Allah yana ambaton Allah hatta taqlu ash-shamsu har rana ta fito thumma salla raka'ataini sannan yayi salla raka'a biyu kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan tammatan za a bashi lada kamar wanda ya aikin hajji da umra annabi ya ce cikakkiya cikakkiya cikakkiya babu ta waya a ciki rawahu tirmidhi hadha fi kulli al-ayyam malin yace wannan sallar fa kowace rana ne in kai za a baka wannan ladan fa kaifa bi ayyamil ashr al-mubaraka to ina kuma a cikin waɗannan kwanaki ne abu na biyar as-sadaqa yawaita sadakoki malam yana gaya mana abubuwan da ya kamata mu fuskanci waɗannan kwanaki da su ko as-sadaqa sadaka wa min abwabil qurbat suna daga cikin kofofi na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala al mashru'a wadda aka shar'anta hiwalul am a cikin kwanakin shekaru duka a cikin kwanakin shekara duka waqad at zalallahu haka ne ko at zalallahu azza wa jalla al aqiya lil munfiqin Allah madaukakin sarki ya yawaita kyauta wa masu infaki wa faqala ta'ala Allah yace man da labi yukridullaha Hassana shin wane ne zai ba da rance Allah rance mai kyau fa yudaifuhu lahu afafan kasira Allah ya ninninka mishi ninkin ba ninki wa kad hasan nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqa walau sannan annabi ya kwaitar da maganar sadaka ko da abu ne dan kaɗan. wa wa'ada bil ajr al jazil lil sannan ya yi alƙawarin sakamako mai yawa ga masu sadaka فقال صلى الله عليه وسلم النبي يتشي اتقوا النار ولو بشق تمرة النبي يتشي كاري كنكو دو كاري كنكو daga wuta ko da tsagin dabino ne idan ka sa dabino a bakinka ka balla annabi ya ce ka samma wani a wuta zai kare wani abu yana da kyau naira biyar ci ba abin za ka yi da ita ko sweet ko biskit ka saya ka ba ma wani yaro akwai abinda zai tsare maka ba hausawa suka ce alkhairi dan ko bane wai ai kotin gan ka tauna in ka yar zai dan dodano wani abu a kasa, to shi alkhairi haka yake muttafaqun alayhi wa qala sallallahu Alayhi wa sallam annabi yace sab'atun akwai waɗansu mutane bakwai yuzil ko yuzillukumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu Allah zai inuwantar da su a ranar alkiyama ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa zakara minhum annabi sai ya ambata daga cikin su rajulan tasaddaqa bi sadaqa mutumin da yi sadaka da wata sadaka fa akfaha ya koye sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfika ma tunfika ma tunfiku yaminuhu har ya zama hannunsa na hagu bai san mai damansa ta ciyar ba abu na shida asiyam azumi lidukulihi fil a'mali salihah saboda shigansa cikin ayyukan alkhairi fa an hulayda tabni khalid an imra'atihi daga hulayda tabni khalid daga matarsa an ba abi azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasumu tis'a dhilhijja annabi na azumtan kwanaki tara na watan zulhijja wa yau domin ai ba a azumin ran sallah ko waɗannan kwanaki tara to ya halatta mutum ya azumce su domin sabon yardan Allah wa yau ashura da azumin da ranar ashura wa salatata ayyami min kulli sharin da kuma azumi guda uku da yake a kowane a kowane wata rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa nasai al-imam Ahmad da Abu Dawud da al-imam nasai suka fidda hadisin wa illam yasihha al-hadith na'mal bi dalil al-umum in ma hadisin bai inganta ba in malam za mu yi aiki da umumin da umumin bi dalilil umum fi a'mali saliha dalili na umumi da yake nuna ayyukan alkhairi fi fi ashril awail a cikin wayannan kwanaki goma na farko min ashr zulhijja na kwanaki goma na farkon zulhijja bare ma hadisin ya inganta da ikon Allah وقد قال صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من عبد يصوم يوما في سبيل babu wani mutum da zai yi azumi ko da guda ɗaya ne don Allah illa ba a dallahu bi zalika yau wacce hu an lari saba'i na karifan face Allah ya nisantar sanadiyyar wannan azumin da fuskarsa daga wuta na tsawon shekara saba'in Allah ya samu dace muttafaqun alaihi qala al imam an-nawawi al imam an-nawawi yace an sawmi ayyam al-ashr akan azumtan waɗannan kwanaki guda goma innahu mustahabbun istihbaban shadida mustahabbi ne mustahabbi ne karfi sosai ana so lalle mutum ya azumce su inda hali in ma ba zai iya ba to ya musu ko da azumin annabi dauda yau yayi gobe gobe sha jibi abu na bakwai al'amur bil ma'aruf wan nahyu anil munkar umurni da alkhairi hani da mummunan aiki fa inna manzilatahu azima matsayinsa babban matsayi ne a musulunci wa darajatuhu rafi'a darajarsa madaukakin daraja ne fa zakkir man haulaka min al ahli wal aqarib wal asdiqa malai ka tunasar da waɗanda suke tattare da kai iyalai ne ko kuma yan uwa ne ko kuma abokai ne malai yadda kai ma aka tunasar da kai game da waɗannan ayyukan alkhairi a cikin kwanakin nan kai ma ka yi kokari abokai ne yan uwa ne iyalanka ne ka tunasar da su bi fada'ili fada'ilil a'mal as Saliha, fi hadhihi al-ayyam al-fadila game da ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu daraja walaka ajru tafsir malam yace kana da lada na fadakarwa fa zikira tanfa'ul mu'minin fadakarwa kuma yana amfanan mu'mini istaqdimil jawwal malam yace kai amfani da wayarka eh wani ka san ko wannan in nan kwanaki goma to ga matsayin su a musulunci falalan da waɗannan ini goma suke da shi sun fi falalan da kwanaki goma ƙarshen ramadana suke da shi na alkhairi da albarkatun da ake samu hadisan da annabi ya magana a kansu babu wani aiki da Allah ya fi so ya ga bawa ya aikata ta aikin alkhairi da ya fi matsayi a gun Allah kamar a waɗannan kwanaki goma mani ce ko ta hanyar wayan ka yi amfani da shi domin tunasarwa za ka samu sakamako a wajen Allah awil barit electroni ko kuma ka yi amfani da email ɗinka litamfiri zalika domin ganin ka zartar da irin waɗannan nasihohi da kuma tunasarwa wal amru bil ma'ruf umurni da alkhairi wal nahyu anil munkar hana munanan ayyuka min a'malir rusul yana daga cikin ayyukan manzanni wa huwa min sifatil mu'minin yana daga cikin sifar mu'minai wa kisali salihin kuma ɗabi'a ce ta salihai wa huwa min asbabit tamkini fil sannan yana daga cikin sabubba da suke sa musulmai su samu tabbatuwa a bayan ƙasa wa min asbabin nasar yana daga cikin hanyar nasara a cikin rayuwa wa min asbabi daf'il uqubat yana daga cikin sabubba na tunkuɗe dukkan wahala da kwancin rayuwa da kuma azabobi da Allah ke azabtar da bayi wa jalbil khairat da kuma jawo alkhairai fa badiru ayyuhal muslimun malam yace ku yi gaugawa ya ku musulmai bil a'mali salihah ta hanyar ayyukan alkhairi wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bil amri bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar malai ce ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar umurni da alkhairi da hana munanan ayyuka bil rifq wal lin kuma in za ku yi ku yi shi a cikin sauki da sassautawa da sassautawa haka ne ko ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana malai ce muna roƙon Allah ya sanya mu da ku baki daya a cikin waɗanda suke jin shawarwari na alkhairi sukan ji maganganun alkhairi sai su ɗauki abin da yake mafi alkhairi su yi aiki da shi Allah ya samu a ciki wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idat Abu Abdullah Usman Ali Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen risala Allah ya albarkace ta kuma Allah ya sa abinda muka karanta a ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ya albarkace mu akai Allah ya samu gama lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka